Never masu kallon mu ramadan kenan shagon autan dan bunzan abdullahi baba ashafan yake mai wasu manyan baitukoki masu kallonmu kuna dai ji to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin malam hassan din da kuma kunama masu kallon mu ana cikin wannan wasa sai ga ushu shagon inda shi ma mun gan allin dan shago kenan shi ma ya wuce ba manca shi ma gashi nan ya wuce To masu kallon mu ga dai wannan wasa. To masu kallon mu ga dai wannan wasa na tsakanin dai Malam Hassan din da kuma dan kunama. Malam Hassan din na bangaren gurma din shi ya kai duka bai same shi ba. To ga dai wannan wasa na shi kuma kunaman shine daga bangaren kudu masu kallon mu. gali na dogon auta kenan shi ma ya fito filin wasa ga dogon aleka can za ku hango shi ya kawo gari ya wuce nan kuma coronavirus ne ya ɗauko ruwa shi ma ya ƙara fitowa dai filin wasa to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan akwai bakin madambata ga sunan ma ko da sun fara isarwa saboda gobe tun da har yanzu za a so matattu tun da wani a cikin wurin kallon dambe take ka dawo kuma a don kuma na zai su Hey, guys! hannunta alkali ya suna da yara masu kallon har yanzu dai yara ne dai matasa matasa suke wannan wasa yanzu kuma ga dambana tsakanin shagon autar sikido da kuma ɗan tsatso mai hula a kan shine shagon autar sikidon daga ɓangaren kudu shi kuma mara shi shine ɗan tsatso daga ɓangaren arewa Ayyaba su kallon ga dai wannan wasa nan. to a saki Baba bada badan gata na ya dan baba ya da da A ana yi. Akwai da da corona. To. a yanzu ne ɗan tsatsan ne da kuma shagon autar sikidan da dukkan alamu masu kallon mu sun yi dambe kuma suna dambe Mai yasa ba za a so tuwa, shi ko

ga ushu ga kuma ba hakon kuma ga kuma bakwarwa ya zo ya kama ushu najib kuma ya zo ya kama shi Ga su kallon mu, Ali ɗan shagon da kuma ba haɓa buman ga kiɗan ba haɓa buman da ke a mola-mola kenan ya zo gurin abin sun gaisa hautatsan musulmi ya zo kuma wannan ajo ne da za a yi da dukkan alamu ya zo da al'umma da yawa to ga su nan su dogon aleka gashi nan da shi kuma ya zo da su Thank you. ಹೇಳಿದೆ Father. shagon shamsu ne ya ɗaga wa kuma arewa hannu su ma suka ɗaga masa hannu Yanzu ka zama bala'i turu. To masu kallon mu ga wasa nan kuma yanzu dai za a take tsakanin coronavirus ɗin da kuma ɗan da batula. Ya ba ba ba To, masu kallon mu ga dai wannan wasa nan yanzu an take tsakanin ɗan daba tulan da kuma coronavirus ɗin. Masu kallon kada ku manta dai wannan wasa an yi shi kusan kwana hudu ko biyar. wanda shi coronavirus din ya kashe dan daban tula to yau ma ga wasan dai ya kara haduwa To, saka dai wannan wasa nan mai gajeren wannan dai kada kuma ta shine dan daba batulan daga bangaren arewa mai kuma hula a kada bakin wando shine coronavirus din daga bangaren kudu to ga dai wannan wasa nan to ya To ga dai wannan wasa nan masu kallon. Ina musu, samu musu kalato, samu daɗi kalato. Wanda kan da ya kuma ba ba ne. Ban duba a hali. Ah! La sa fito. Ina ba kala na ce, kala sa. Ah! Ni ya kuma wani ba da su. Na gode. wallahi corona ban da ci ban ban sai ba ba da misalta duk arewa da ranka suka da Abuja ya kawo yana buƙatar wasu. Zobaraya! Ayya! Zobar kallon! To masu kallon mu. bacin an gama damban coronavirus din da kuma dan daba tula sai ga damba kuma ya haɗe yanzu tsakanin ushu shagon inda da kuma gali na dogon aleka ushu shagon indan shine mai bakin wando da dan farfar kaɗan daga ciki ya ciza daga ɓangaren arewa gali na dogon autan shine mai bakin wando da ratsin fari da kuma tsanwa daga jiki daga ɓangaren kudu ba ko na

kun dai ji ciyaman da kansa yake wannan magana To ga shi nan dai za a ƙara wannan rago-rago tsakanin gali na dogon autan da kuma ushu shagon indan. kushin nan ya durkusa ya taso gashi nan sun taho masu kallon mu to masu kallon mu aha mu dai gari shi ba ke da dai gari dai kushin ba To ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan. kuma masu kallon mu babu kai aha aha ta buge to masu kallon mu sakamakon babu zare wannan damban su ya zama na turmi uku damban su ko ya yi kisa ko bai yi kisa ba damban shagon inda da galin ya kare mu shagon Musa kaduna kenan shi ma ya shigo birnin jihar katsina to ba ta an gama damban gali da ushin sai ga damba kuma ya ƙara haɗuwa tsakanin ɗan dabar autan ɗanbinsa da kuma mafarwa umaru gurmana ba masu kallon mu ga dai wannan wasa nan To gane wannan wasa nan, ga wannan wasa nan tsakanin makwarwan dai da ɗan daba autan ɗan bunzan. To ga turmi na ne na an dawo wannan wasa tsakanin ɗan daba autan ɗan bunzan. da kuma makwalwan umaru mada kada kuma ta dai dogon shi ne makwarwan umaru mada daga ɓangaren mada gajeren kuma shi ne ɗan daba autan ɗan zan daga ɓangaren arewa to masu kallon ga wannan wasa nan kallon ga dai wannan wasa nan Shafan autan ɗanbunsa ne ya kashe mafarwan umaru gurbaɗa masu kallon gashi na